أصح؟ الآن أجي هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسكن فيما البركة Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mana jagoranci Allah mu da sarki ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka bayan haka bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ya yabansa tabbas wanda suka yi wannan tunani na a shirya ma wannan dan uwa namu malam Usman Alaramma a shirya masa irin wannan taro domin a ƙara ƙarfafa gwiwarsa kuma a ƙarfafa gwiwar 'yan baya su ma su yi kokari su biyu hanyar da ya biyu tabbas sun yi basira kuma sun yi tunani mai kyau Allah sun sarki ya laka musu da alkhairi na biyu iyayensa kala Ahmad Modibo da kuma mahaifiyarsa su ma a ɗan bayanin da aka gabatar a wannan waje sun cancanci a yabe su a yi musu jinjina kuma a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya ci gaba da ma'azin rayuwarsu albarka Allah kuma ya sa iyaye da yawa su koyi da sannan na gaba waɗanda su ma cancanta a yi musu godiya a kuma jinjina musu jinjina mai girma su ne malamansa tabbas sun cancanci yabo musamman irin wannan rayuwar tamu da ake ciki a yau waɗannan malamai musamman malamin da ya yi tsawon yan uwa ya gabatar mana da jawabi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da baki ɗayan su Allah kuma ya marayu su albarka su ma ƴaƴansu da suke da su Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wanda ya ma wannan ɗalibi nasu wani mai hikima yana cewa in nabna al'alimi ya kunu aliman in nabna al'alimi ya kunu aliman dan malami zai zama malami saboda ne saboda itikafi kyakkyawa da kudiri mai kyau da shi wannan malamin yake da shi akan ƴaƴan wasu Allah ta'ala zai kalli zuciyarsa sai ya sa ƴaƴansa su ma ba za su zama ba su da albarka to da ka yadda malamai suke kokarin ƴaƴan wasu su zama wasu to su ma haka Allah subhanahu ta'ala zai mai da ƴaƴansa su zama wasu da izininsa Allah ba zai walakanta su ba Ku da muna fatan Allah mana wannan alkhairi da baki an yi bayanai masu yawa ni abin da nake son jawo hankalinmu a kai shi hadda alƙur'ani ana ta yin ta a bace mai kyau halaloli da darajoji da suka tabbata na ma'aikacin alƙur'ani suna da yawa a cikin alƙur'ani Allah ya yi masu tsara littafinsa masu haddace shi masu kula da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahihai ya yi mana bayani akan mahimmancin haddace littafin Allah ta'ala da kuma kallon mahaddata magabata sun yi bayanai masu yawa a game da falalar mahaddatan alkur'ani da kuma falalar ita kanta haddata sannan malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa domin bayani akan falala da daraja da mahajjata alkur'ani suke da su da kuma ita kanta hajjar alkur'anin falalar da suke da ita amma a gefe guda sukan jawo hankalin mahajjata alkur'ani sukan tsoratar da su abinda bahaushe yake cewa ba ba girin girin ba mai ba farkon ba ƙarshe mahaddacin alkur'ani a lokacin da ya haddace alkur'ani to yanzu ya zama ba kamar sauran mutane ba in kan ce ya zama ba kamar sauran mutane ba ba ana nufin ya ji girman kai ba ba ana nufin ya faɗin rai ba ba ana nufin ya nuna isa ba a'a ana nufin yanzu a cikin sauran mutane shi Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta musamman wacce ya waje bai tsara wannan baiwa da Allah madaukakin mai hikima yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal tu tuzilu ni'am in ka kasance a wata ni'ima to ka tsara wannan ni'ima Ka fa innal tu tuzilu ni'am lallai sabo na Allah madaukakin sarki yana kauda ni'ima in Allah madaukakin sarki ya mutum ni'ima to so ake ya tsara wannan ni'ima daga cikin nau'ukan manya-manyan nimomi da Allah ta'ala zai mabawansa shi ne haddata masa littafinsa littafin da Allah ta'ala bai saukar da wani littafi kamar sa kuma ya saukar da shi ga manzan da bai aiko kamar sa kuma ya aiko shi cikin al'umma ya saukar da shi a cikin al'ummar da Allah ta'ala bai halitta al'ummar ta kai ta daraja ba النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يتي أنتم توفون سبعين ummatan. أنتم خيرها وأفضلها عند الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن جلتش يتشكوني كمر يتشك عدد الأمتين ألا تعالى يمين يغلبت متاكين إني حتى بإذن أكسن سبعين سنة أنتم خيرها ودكك في درجة مجياء النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلها عند الله كما كنت في درجة a wurin Allah fiye da tsohon al'ummatai mai hikima yana cewa lamma da Allah da iya na bi shi, bi asrami rusuli kunna afdalul umar?" lokacin da Allah ta'ala ya kira annabinsa mai kiran mu zuwa ga gaskiya saboda ɗa'ad da Allah yake ma Allah ya kira shi da akramu rusul cewa shi ne manzon da fi kowanne daraja mu kuma kunna afdalul ummat kenan mu da Allah ya zaɓan mana shi ya ba mu shi to kenan mu ma mun fi kowa wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada idan Allah ta'ala ya sauƙaƙe wasu mutane ya ba da su su zama a ƙarƙashin wani mutum da ya rabo su su ma samu rabo to hajjar alƙur'ani bai wace amma tare ka kan hadda shi ya fi ta zama baiwa magabata suna cewa su sufaha'in riwaya wa hammul ulama'i addiraya wawayen mutane kullum burin shi ne su haddace abu kawai amma masu ilimi burinsu shi ne su kwalailece shi su san me ke cikinsa shi sa malamanmu suka ce hadda kala akwai hibzu riwaya akwai hibzu riwaya sannan akwai hibzu riaya akwai hadda ta kawai a haddace harufa haddace harufa mutum ya haddace alƙur'ani daga farkon su zuwa ƙarshensa tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min al-jillati wal wannan hibzu riwaya akwai hibzu riaya shine sanin ilmoma da suke kewaye da alƙur'ani a nan nake jawo ma hankalin malam usman da sauran mahaddata cewa ƙalubalen da ke gabansa yanzu ne ya tashi ya yi bincike a game da ilmoma da suke da alaƙa da alkur'ani da girma sanin alƙur'ani da haddace shi shine mabubin ilimi idan Allah ta'ala ya mutum baiwa ya haddace alkur'ani to ya sami mabuɗi ne ya zama mai ilimi shi yasa a tarihin magabata ko ya ka karanta tarihin wani daga cikin magabata face sai ya haddace Alƙur'ani, sannan ya zama abin da ya zama ka ɗauki sahabbai muna da manya-manyan makarantu da ilimi ilimin fiqh da hadisi a cikin sahabban annabi sallama mutum ya ɗauki majarasa tukki abbas ya dauki madrasa ibn umar ya dauki madrasa ibn mas'ud makarantu guda uku nan dukkanin su waɗannan kuffazu ne na alqur'ani sannan kuma kuffazu ne na hadisi sannan masana fiqh kowannen su sai da ya kafa makarantar da ta girgiza duniya ta fitar da ɗalibai masana addini gwara amma kuma mahaddatan alqur'ani guda biyu daga cikinsu dukkaninsu sun fi fice da alƙur'ani wato ibn mas'ud da Ibnu abbas an fi saninsu da alƙur'ani fiye da komai ma Ibnu abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma allimhu ba wa faqihu fi din Allah madaukakin sarki ka sanar da shi alƙur'ani tafsirinsa shi yasa ba yadda za ka ka buɗe wani tasiri daga cikin littafan tafsirai ka ga an ce qala ibn abbas ba qala ibn abbas qala ibn abbas kana iya karanta shafi guda na tafsiri a tafsirin bil ma'ruf kaman na al-imam ibn al-ihad الرازي كمان تفسير al البيان عن تاويل آية القرآن لا الإمام الطبري وده تفسيرين التي تفسر على القرآن جنبي إيه هذا أشار في البلاد في أحد abdullahi na بن su الصبومة annabi sama ya masa addu'a ibnu mas'ud annabi sama ya ce innaka waladun mu'allamun kan yawo ne da Allah ta'ala zai karantar da kai sannan ibnu umar radiyallahu anhu shi ma haka to dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne sannan kuma a wajen fatawa da ba da fiqh da hadisi dukkanin su suna cikin cikin fawo ibnu abbas ittifaqan والبعض أوفاه فتاوى ورما ونزله وزوجته حال الأبر زي الإمام السيوطي سيدنا عبد الله بن عباس الشيخ هو يوم فتوى يوم فتوى أولا ما بينا نون يوم فكر ابن عباس الشيخ هو يوم فتوى أسنس النبي صلى الله عليه وسلم amma mahaddacin alƙur'ani a shekinan muna buƙatar hibzu riwaya hibzu diraya tsayawa a yi ƙwarƙani hidima a karanta shi a yi bincike a fitar da gwalagwalan ilmoma da sun sunrorin da suke da alaƙa da shi fitar da hukunce-hukuncen fikihu a ciki fitar da hukunce-hukuncen kyawawan ɗabi'u da alƙur'ani ya kunsa a da ya tsaya a yi ma alƙur'ani hidima bayan an da shi wannan ƙalubalenmu ne a wannan zamanin ga mahaddatan alƙur'ani sannan sai ya ri'aya kana alƙur'ani bayan an haddace shi an san abubuwan da ya kunsa na ilmo ba to aiwatar da shi a aikace mai hikima yana ma ma'addacin alƙur'ani nasiha yana cewa ya hafiz alƙur'ani lasta bi hafizi hatta takuna lima hafizta muwaffiqa ce ya kai mahaddacin alƙur'ani kai ba mahaddaci bane ya ta kula ne ma hafista muƙaddima har sai ka kasance mai aiwatar da abin da كحدثين القرآن عائشتي هي سا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ذي ذي ثم يمن يمن يمن يمن يمن الإمام مالك ينا ينا يضم الإمام مالك يجي وعاما وعن القرآن من كل حكمة ونيفت له الآداب في في اللحم والدم يجي وعا وعاما وعن القرآن من كل حكمة الإمام مالك رحمة الله عليه ya kiyaye duk abin da alƙur'ani ya kiyaye min kulli hikmati na kowace hikima wani lahu azabu fil lahmi dami sannan an shewai al-imamu malik rahmatullahi alaihi da ladubba na alƙur'ani suka zama jininsa kuma suka zama tsokarsa abinda ake bukada mahaddacin alƙur'ani ya zama shine da an gan shi an yi alƙur'anu mujaddadan fi jasadi kaga kamar alkur'ani ne ke tafiya kaman ke tafiya da wannan ne ake kiran sahabbai aljilul qur'aniyyu wato su ne generation na alqur'ani saboda duk abin da alkur'ani ya ce a yi to in kana neman ka gada tafsirin alkur'ani to ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam إن كانوا آية تكي بياني قول العفو وعمر بالعمت وعالم عن الجاملين إن كانوا قولك فحبما يظلم ذاك قبل ترك أي تسعة عدد ذاك جنت أي كشي سنا أي وتو أي كشي ذاك جنت ذاك جنت ذاك جاء القرآن أتعرض سنتبت النبي صلى الله عليه وسلم يجي wata rana wasu ta guda biyu suka kawo mana na aisha rabbi Allah anha ziyara hadisun muslim suka yi mata sallama sun ce su waye suka faɗi sunayensu ta ba su izini su zo na na aisha rabbi Allah anha ba ta zama da maza akwai hijabi tsakaninta da maza afanun rajanun ma tuzannu bi ribati wa tusbihu ghatta al-luhum al-wazili Lalai ya shirfi Allah wani tana zama ne da hijabi a tsakaninta da maza suka shigo sai suka ce ya umma ki li nas'alaki an kulli rasulillah shi mun zo ne mu tambaye ki a game da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam me tambayar sai ta ce masa amma hafizul qur'ana kai ba mahallaci ba ne kai Allah ran ba ne ke ce kana kullu kullu qur'ana ai ɗabi'un annabi sama ga baki da alƙur'ani abinda ake bukata kenan hizzu ri'aya hizzu ri'aya tana alƙur'ani abun gudu duk lokacin da mutum ya kasance ya haddace alƙur'ani kuma ya bar ƙur'anin baya aiki da shi to shine ne farkon wanda za a fara jefa shi a wuta hadisi mai ban tsoro النبي صلى الله عليه وسلم يمنى بياني أكد شيوا هم هم وانجو تابا كفارة شنفا رجل آتاه الله القرآن مثل ميد ألا يحد تتامس القرآن الله تعالى أكيد ذلك القيامة دي تيجش فذكره نعمه عليه ألا يتبتنا متى نئمه من ديمتا نا حد تامقع القرآن نا كذا نا كذا shi mai kai da shi shi ya Allah ne aiki da shi ne kaza mala'iku ce ka dabta walakin qara'ta li yuqala qari'un wa qad qila shi ya kake daga nan wajen za ka yi kariya ba a kariya a nan nan wajen kariya ne ba a kariya kariya kake kayi karatu ne don a ce kai makarancin alqur'ani ne an kuma faɗi a duniya shi ke nan sakamakon ka an biya هذه في مسابقة عن شيء كذا لا عن جيل في مكة عن جيل في واي عن شيء لا عن غب شيء كذا يذهب به إلى النار فيطرح فيها في أتفد شيء متفق أجيب أشياء شيء يفكر من المتابعات فارغ على شيء فهذا شيء القرآن فان صبغة بن جندب رضي الله عنه من سلطة البخاري annabi sallallahu alaihi wasallam da safe tabi'arsa in aka gama sallah sai ya waigo ya ce ayyukum ra'a ru'ya waye cikin ku ya mafarki yau da daddare duk wanda ya mafarki sai ya faɗa ma annabi sama sai mun sama ya masa fassarar mafarki a ranar sai ba wanda ya ce ya mafarki sai mun sama ya ce to garin ba ku labarin mafarkin da ne hadisi mai ban tsoro annisum ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka ɗauke suka tafi da shi a cikin mafarki ya ce muna zuwa sai muka zo muka tarar da wani mutumi gashi nan an kwantar da shi wasu wani mutum kuma yana tsaye a kansa yana ɗaukan gunguman dutse sai ya ɗauki gunguman dutsen nan sai ya rata shi akan wancan na kwanta sai kan shi ya wani sai a sake haɗa kan haka yake ta masa manzo su ne sai na ce ma waɗannan mutanen abokanan tafiya ta wane ne wannan sai suka ce mu tafi mu tafi suka kai annabi kuma wurare da yawa bayan duk sun gaba kai shi inda ya kamata ya je sai suka dawo suka ce to bari mu maka fassara wannan mutumin da ka gani na farko rajulun atahu Allahu qur'ana fa kana la yaqumu bihi bil wannan da ake tarwata kansa da dutse mutum ne da Allah ya bashi alkur'ani amma sai ya je ta bacci baya qiyamul layl to ne Allah madaukakin sarki masa wannan sakamakon a lahira qiyamul layl ne mabi an tambayi al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi haka ce rajulun hafza al-Qur'an fa kana la yanamu bihi fa kana yanamu alayhi wa la yaqumu bihi laylan Allah ya bashi Qur'ani amma baya tashi qiyamul layl ne yace za ka rajulun bala shaytanu ala ra'si yace wannan shaytan ya riga masa bawali akan qiyamul layl ba kaga ashe mahaddacin alqur'ani daban yake daga wannan hibzu ri'ayar ita ce ta ƙarshe ita ce matakin ƙarshe da ake bukata daga mu ne a yau wannan bayan haddace alkur'ani da muke yi mu zauna mai nazari musabaka da muke ta karatun alƙur'ani to yanzu mu za rika musabaka aiki shin akwai mai tunanin mai musabaka ta aiki sai musabaka da hausa da gejeniya in wuce kai ka wuce da musabaka musa'ada ka wuce ni wuce ka to mu dawo yanzu mu rika musabaka ta aiki mu dawo muna tuhumar niyoyinmu muna bincikan niyoyinmu me yasa muke karatun alƙur'ani shin mun ba Qur'ani haƙƙinsa abinda Allah ta'ala ya saukar da Alƙur'ani dan dan shi muna yi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce littafi ne na musamman da muka saukar da shi gare ka liyadabbaru ayati dan sarkatin tintini a game da ayoyin Alƙur'ani a karanta a karanta a tintintini وليتذكر أولو الألباب سنة وأن تكيد القطع لي ما هجتا القرآن تسعيا كما تتذكر انسا تسعيا تركبيبية انسا سنة فتحول فكه الذي تنسى لأيك فكه الدباقة وفكه الإلمي وفكه الأيك أفتحول أبوان القرآن يمكن سنة إلمه يوم معي وتدري wannan ke da ka sai haƙƙoƙin ƙur'ani shi ne nake son cika sa bayani a kan bayani na na ƙarshe da su alƙur'ani a dunkule yana da wasu haƙoƙi a kan mu haƙƙi na farko shine wanda muka fi riƙewa shine haƙƙun ƙira'ati wa tilawati haƙƙi na mu karanta shi da bibiye shi mu karanta mai ta karantawa wannan haƙƙin farko ke haƙƙi na biyu shine haƙƙu ma'arifati ma'ani haƙƙin sanin ma'anoninsa musan ma'anonin alƙur'ani abin da alƙur'ani ya kunsa malamanmu suna cewa kowane zamani yana buƙatar tasiri kowane zamani yana buƙatar tasiri babu wani zamanin da za a ce tasirin da aka yi a baya sun wadatar a kowane zamani yana buƙatar tasiri domin alƙur'ani kullum sabo ne جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم ليس ينصرم آياته كلما زاد المدى قال المدى جدد يزينهن جمال الحس والحدد وجئتنا بحكيم ليس ليس منصرم القرآن كل صابوي كذا Qur'ani na buƙatar sanin ma'anoninsa haƙƙin alƙur'ani ne a kan mu san ma'anoninsa haƙƙi na uku shi ne haƙƙin tadabbur tadabbur ko ka ma'arifatin ma'ani tadabburi tun tuntunin alƙur'ani a rika tsayawa kullum ana ciro da abubuwan da alƙur'anin ya ce a yi الإمام الذهبي أسفل سير على النبلاء yana kama da tarihin wasu daga cikin magabata wata rana wasu daga cikin su suka ziyarci ɗan uwansu shi kenan sai ya sa aka kawo musu abinci ana cikin cin abinci sai aka ga shiru can sai ɗan uwan shi ya tambaye shi ya ce ya aka kai shi, ɗan uwana sai ce wallahi na tuno da aya ce a cikin alƙur'ani Wadda abin nan da muke ya dace da ita kawai sai shiga cikin suratul nur laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raji harajun wala 'ala al-mariyid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'malikum aw buyuti ammatikum aw buyuti ahwalikum aw buyuti khalatikum أو ما ملكت أيمانكم ي م ا ن ك صديقكم ينصحكم اصدقائي اذا شفتم صوتكم قال يا انكم ليس عليكم جناب ان تاكلوا جميعا او اشتاء غاشنا ناكل جميعا هنا ن ا على القران ما يخشى القران لا مكاتب ولا مكاتب تدبر ط هي ع ي تدبري بحقا معلوم القران shi sa ake ganin su tare mu bakaƙen fata Shi a karanta alƙur'ani ba mu kuka saboda ba mu san abin da yake faɗi ba mu san abin da yake ake ke faɗi ba amma waɗanda suka san abin da alƙur'ani yake faɗa su sai daga ana yi suna kuka saboda suna jin suna fahimtar ma'anonin fahimtar ma'anoni ita take taimaka musu wajen ta duk da malamai suna cewa ƙwar'ani yana da wata mu'jiza yana da mu'jiza kala-kala daga cikin al'ijaz na al'ƙwar'ani akwai al'ijazu sauti ƙwar'ani yana da ijazi na sauti lafizansa suna ɗauke da wani sako ana ba da tarihin ɗaya daga cikin ƙurra'u da aka yi su a wannan duniyar samu a shek mahmud khalil al-fusari rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je kasar america suka zo da shugaban kasar lokacin jamal abdullahi a masar an ce ya karanta alkur'ani a congress na america sai da aka yi ta kuka har da turawa suka rika kuka an ce a wannan tafiyar mutane goma sha biyu suka musulunci haka malaman da suka rubuta tarihi suka fai mutum goma sha biyu ne suka musulunta saboda allah ta'ala ya ba a shek mahmud khalil al-gufari wani irin sauci na daban wanda in ka ɗauko ƙurrabu da ake da su makaranta alƙur'ani to da wuya ka samu wanda ke da irin baiwarsa yakan yi maka abin da malamai suke ce mishi alƙira'atu mufassara ko alƙira'atu tafsiriyya idan waje tambaya ne to karatunsa zai nuna maka tambaya ake a wajen idan waje mamaki ake zai nuna maka muryarsa za ta nuna maka mamaki ake idan waje ne na rahama muryarsa za ta nuna maka akwai rahama a wannan idan waje ne na azaba muryarsa za ta nuna maka akwai azaba a wannan da sauran asali da alkur'ani salo-salo na alkur'ani ko shi kuma sautin a sheikh mahmud ali khalil al'umari na fassara maka waɗannan salo-salon na alkur'ani a aikace to wannan yana taimakawa wajen tadabbarin alkur'ani sannan bayan tadabburi sai wajibi na hudu shine wajibul amali ne wajibin a yi aiki da shi kar ka jira gwamnati a ce ai ba a kama shari'a musulunci ba a aqim shari'at Allah fi baiti yumkin hallahu fi daulati ka fara yin shari'a musulunci a gida ka fara yi a gida sai Allah ta'ala ya taimake ku sai a hahaɗe domin ai ka'idar tarbiyya ita ce تبدأ التربية من الأفعال فتصل إلى الأسر ثم تصل إلى المجتمعات ثم تصل إلى الأمم ثم تصل إلى الدول haka tarbiyyar musulunci take farawa shari'ar musulunci haka take farawa ni in iyalai na suna yi a gida unguwa ta ansa al'ummatai jihohi da lokal gamman sun daga nan kuma sai daga ƙasa ta ansa ga baki ɗaya wajibul amal ana aiki da qur'ani kuma wanda ya fi cancanta ya aiki da alqur'ani shine mahaddacinsa akwai hadisai duk da suna da rauni akan kawo su a na mahaddacin alkur'ani idan ya zunubi dai za a rubuta masa zunubi biyu saboda ya sani ya saba ko da waɗannan hadisan ba su inganta ba a aikace abin da yake faruwa kenan da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya ba laifin mutumin da ya sani ya take sani ya fi tsanani fiye da wanda bai sani ba wanda bai sani ba ana son a koyar da shi ne shi yasa malamai suke cewa yu'zabu bil jahl Allah ba da uzuri da jahilci mutum bai sani ba ta ba shi uzuri amma wanda ya sani ba wani uzuri yake da shi a uzu billahi da zarce likitan hauka ya hauka likitan hauka ya hauka ce to me za ka ce alimun jalla to ya za ka kai malami ne in za a zame shi ke nikar da mutane to shi ne zalla yanzu shi ya zame ya ɗaukaka sarki shi ne idan ya ga wani zai kasance shi yake ɗago shi yau shi ne ya kaskanta zuwa izzatin dalla mai shiryatarwa ne ya bata mushidun dalla to me za ka iya to mahaddacin alƙur'ani shi ya fi cancanta ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na Karshe. shi ne wajibu tahkimi ilai a kai ma alƙur'ani tsara ya zama ƙur'ani shi ne zai samu da hukunci duk abin da za mu ya zama huwa alfasu kamar yadda magabata suke siffanta alƙur'ani huwa alfasu laysa bil hazili alƙur'ani shi ke raba hukunci duk wata rigima da aka وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله حكمه إلى الله أي إلى كتاب الله لن سأقال الجزاء يكون شسنا وجر الله لن تقول الله لسنة معي تنفى صلى الله عليه وسلم saboda ina fata iyaye wannan aiki da ke kanmu na tarbiyya kada mai sakaci da shi akwai sakaci yau na a bayyane da iyaye suke da shi a game da kula da tarbiyyar yayansu bayan karatu wani ne malamin ɗanka sai ka ga mutum bai san waye malamin ɗan shi shi dai ya tura shi makaranta amma yaron yana zuwa ko kuma bai zuwa ka san ka. waɗannan abubuwan su suke haɗuwa da tarbiyya gida makaranta unguwa masallaci in aka samu waɗannan mahalla waɗannan bayyanan guda sun inganta ko tarbiyyar yara za ta inganta in kowa ya sauke wajibin da ke kansa nauyin da aka dora masa to da izinin Allah al'umma za ta gyaru alƙur'anin nan zai zo ya zama shugaba a cikin mu ya zama shine jagora shi zai shi za mu tabi shi zai ka hukunta mu shi zai ka mana hukunci muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatun alkur'ani da malam Usmanu ne ya zama dalilin shigarsa aljanna ya zama kuma sanadiyyar shiga iyayensa aljanna domin iyayen da suka taimaka ma ɗan ya hadda alkur'ani ko ya aikin alkhairi to duk abin da zai suna da lada malamai sun yi istinbati a cikin wa'an laisa insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu a wajen Allah sai abin da ya aikata hadisi sahihi annabi sun yace alwalad min sa'i ali a aikin baba ne domin shi ne sanadiyyar zuwan sa duniya to idan na yi aikin tsafti kai baba kai ka masa tarbiyya ke uwa ke kika masa tarbiyya to duk aikin alkhairin da zai yi sai an ba iyaye kamar shi ba ciki shi yasa al-imam shafi rahmatullahi alayhi yana yaban mahaddacin alqur'ani da kuma irin ta goma shi da Allah ta'ala zai maka yake cewa hani an mari an wari za ta alaihi ma malabisu an wari binattaji wal hula fama zannukun jillatli inda da za'ihi ula'ika ahlullahi wa sabwatul mala kudu birri wa sabu wa tuka hulahun bi a za'al ƙuranu mufassara ya ce ma dalla alherin Allah ya tabbata a gare ta ya maka yi mahaddasin alƙur'ani iyayenka ranar gobe kiyama za a kawo musu wani irin kaya na musamman wani irin tufan na musamman na alhariri sannan za a dora musu kambun zinari saboda taimaka maka da suka yi a wajen hajjarka to shi ne sai shafi ya ce fama nukun bin nadbi inda da zai to me da san ku shi ɗan me za a mushi in an ma iyaye shi haka ba fa su suka yi hajjar ba su sun taimaka masa wajen yi ne da addu'a biya masa kudin makaranta ba da shawarwari tsayawa a masa a masa a sa shi kuka wata ran a kaula masa kula da wata ran yana cikin tarbiyya domin zai yi wuya ka ga wani yaro a ce ya taso ba a masa haka ba babban malami al'imamu al'imamu shafifi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani tafsiri a wannan zamanin mai littafin abuwa ɗaya yana ba da tarihin kansa ya ce lokacin yana yawo ne kwakwalwa ne shi dama ƙabilar su shanakiɓa duk duniya ba wanda ya kai su hadda shanakiɓa ba wanda ya kai su hadda a duniya sai ya zama kuma Allah ya sa masa son wasa ya ce da aka kai shi wajen malaminsa tashin farko za a fara koya masa alifin babu to shi so yake yi ya tafi ya wasansa amma malamin nasa sai ya tsaye shi sai ya rubuta masa alhukun hijaiya tun daga farko har zuwa ƙarshe sai ce biya mu kawai kawai shi kawai kawai ya ce kawai sai biya ni buri na a yi a sake ni kawai tafi in je in yi wasa amma su je ke zama babban malami a imamu ikrima ɗaya daga cikin manya-manyan malamin tafsiri ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'a almasu ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce ibnu abbas kamo ne yake daure da saboda wasa na ba na son karatu wasa ya ce kamo ne yake daure ni da igiya har sai na haddace abin da ya bani da haddace na alƙur'ani da hadisi sannan sai sake ne kun ga abu tarbiyya so da kan uban da da uwar da suka tsaya suka kula da 'ya'yansu ana fatan ranar gobe kiyama wannan abu da suka yi maɗansu ya cece su daga shiga wuta ya kai su aljanna Allah ya mana haka Allah ya sa ƴaƴan musulun mahaddata qurani hajja da matakanta duka da aka ambata mana guda hizzu riwaya hizzu diraya hizzu riaya Allah ka taimake mu Allah ka sa qurani ya cece mu Allah ka sa mu cikin waɗanda al-Qur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja a kansu ba ranar gobe kiyama Allah ka sa mu a cikin ahlul qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka Allah kuma ya albarka ga baki daya Allah madaukakin yadda ya haɗa mu a nan ya haɗa mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh